A mai wani littafi na askari ya ce faslun rabewa wato za a yi tafsiri kenan daki-daki al'ila'u a shari'iyu ila'i na shari'a ma'anan shi shine halifin biyamini rantsuwa da rantsewa mutum yi rantsuwa da rantsewa halif ai ga rantsuwa ne yamin rantsewa bilhinsi wato da warwarewa to yalzamu bilhinfi wanda aikin rantsuwan zai zan lazimi ne da warwarewa hukuman a hukunce wato zan maimaita al'ila'u a shari'i ila'i na shari'a shi kana kan shi ilahin menene shi to in baka san shi ba halifun biyaminin rantsuwa ne da rantsewa mutum ya raɗe rantsuwa da rantsewa wallahi tallahi ko wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kaga yi rantsuwa da rantsewa yalzamu bil hinsi wanda da wannan rantsuwa ya lazumta ma kanshi warware abin da yake ba bai kamata a warware shi ba domin <clears throat> akwai lokacin da mutum yakan yi rantsuwa ya zama bilhinsi akwai kuma lokacin da yake zama ya yi bida'aci wato wani lokaci mutum zai rantse ne abin da aka ce ya yi sai ci ba zai yi ba wani lokaci kuma mutum yakan rantse ne abin da aka ce kada ya yi ya ce zai yi to shi wannan abin da aka ci yayi ne sai ya rantsi ya ce ba zai yi ba kuma a hukunce a shari'ance alatar kilwatsa'i a kan cewa ba zai sadu da matan shi ba watsa'i zaudatihi kenan ko <clears throat> wato ai kaga idan mutum ya auri mace shari'a ta halatta mushi ya sadu da ita auren ma shine saduwan to sai ya rantsi. da warwarewa ya ce wallahi tallahi ko wallahi ko wallahi tallahi billahi lalzi la ilaha illa ko ba zai kwanta da matan ba to ai kuma auren kenan kaga yi rantsuwa da rantsewa da warware abin da yake lazimin a kulle shi wanda shi ake ce ma ila'i ziyadatan ba ta shi amma ya zama wannan rantsuwan da yi na ba zai saru da ita ba kwanukan da ya ɗiba ya wuce wata hudu domin kunsan lokacin umar bin khattab ya tuntuɓi sahabbai mayaƙa kamar wata nawa ne ya kamata su rinka yi a daji a ƙarshe dai sun haɗu akan cewa wata hudu zuwa shida kada mayaki ya wuce wata hudu zuwa shida a daji a dare shi gidan shi wajen iyalinshi shi saboda ya iske wata daga cikin waɗanda aka tura mazajensu su yaƙi tana waka na bege tana tunanin mijinta ya tambayi ɗiyarsa hafsa wai mace tana iya ɗaukan kwana nawa ne ba ta da mijinta ba ko kuma in ta kai kwana nawa ne takan cutu ba su da mijinta ba wata riwayanta ta ce wata hudu wata riwayanta ta ce wata shida sai zo zahirin qur'ani dama qur'ani Allah ya ce yi ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'atu ashhur mulin ila'i shine na a qur'ani wani suke janyewa daga jima'i da matayensu to matan su zauna wata kudu shi ya sanya wasu malamai suke cewa jima'i na wajibi a kan miji ga iyalin shi shine a cikin wata hudu ne sadu da matan shi so ɗaya. wannan wajibi ne in ya tsallake haka to ya yi laifi saboda haka idan mutum ya rantse da rantsewa cewa ba zai sadu da matan shi ba kuma lokacin da ya ɗiba ya ce kamar yanzu wani wata ake wani wata ake yanzu sha'aban ko sai ce to shi kenan ya rantse ce bai ƙara saduwa da matan shi sai muharram sai aka girga ga ai daga sha'aban zuwa muharram ya wuce wata hudu ana da shawwal misali ana da ramadan ana da shawwal ana da dulkada ana da zulhijja muharram a ya wuce wata hudu to a nan wurin fa huwa mulin to sune alladhina yuluna min nisa'ihim ya samu matsala idan yi wannan falaha abinda ke kanta murafa'atuhu wasu su gyara nasu wasu kofin falaha muraja'atuhu da jimin ko to wannan jimin din su shi cikin baka masu fensir wanda bai da fensir kada a ba shi a ruwa bari sai ya tashi sai ya ba shi kun haka ce a gyara wanda bai da da wanda bai da abin gyara ban da shi ya bari sai in ba ka ba za ku je wurin gyara sai mutum ya manta murafatu to ta kai shi kara kotu ta kai shi kara kotu liyu ajila tamama arba'ati ashhurin mundul halifi domin a gaggauta mishi ɗiban ajalin wata hudu kuma za a fara kirgan ne tun da garin da ya rantse misali da ya rantse a cikin irin wannan watan na sha'aban ya rantsuwa da rantsewa cewa ba zai sadu da matan shi ba sai muharram ta ɗauka wasa ne ta ga kuwa sha'aban ɗin ya wuce ta ga ramadan ya wuce ta ga shawwal an shigo shawwal ta ga da gaske yake yi sai ta kai shi ƙara to idan aka je aka tambaye shi alkali ya tambaye shi kai ka rantse ba ka karfa da sai to ba ka da lafiya ne kana sa ran sai zuwa lokacin za ka samu lafiya o'o menene duk ba a haka ne kawai eh to a fara kirga tun daga sha'aban shine Mungul halifi ba za a ce to yanzu ta kawo kara kotu yanzu kotu ta sani saboda haka bari kotu ta ɗiba mushi wata hudu ba kamar yadda shari'a ta ba shi wata hudu a'a daga ranar kirgan abin nan daga kirgan farko ran da ya rantsuwa munzul halifi ya janye daga jima'i da daga ranar za a fara kirga in ma ta kawo shi a ƙarshen lokacin ne to sai a tabbatar da hukuncin da ake so a tabbatar nan gaba fa in fa'a in ya warware rantsuwan ya san kuma idan zai warware rantsuwan nan in yi sare da ita kuma sai ya yi kafara tunda ya ya rantsi da rantsi da rantsuwa in ya warware shi kenan wa illa in yaki har wata hudun kuma ya cika lam hu talaqun a wannan lokacin ma dai ba sakin ake so a zata ba bal yuqifuhu li ya'murahu bil fai'ati a sake dawo da shi a tsaida shi a takura shi dai yi kafara kada dai a raba auren ba auren ake so ya mutu ba yi kafara ya ci gaba da saduwa da iyalin shi wannan rantsuwa ya aje shi gefe guda awi talaq in aka takura bai warware ba to shikenan sai a raba auren da sharadi in ikhtaratu in matan ta zaba saboda a wannan gaban hakkin ta ne in ta ga za ta iya zama da shi ba tare da yayi jima'i da ba ta ma jima'in ba ta bukatar shi za ta iya zama da shi haka nan shikenan an takura shi an takura shi daga kai gumma ta zauna da shi haka nan ba tare da jima'in ba to shi kenan in kuma ta gaba zai yiwu ba to a zaɓin dai nata ne abinda take so a yi a wannan gaɓin shi ne alƙali zai yi fa'in a ba idan ba ta zaɓi abin ba ta zaɓi haƙurin ba kuma aka sake tursasa shi yaki tsallaka alaihi to shi alkalin ya saka musu matan amma mai raja'iyatan sakin komi galibi idan alkali ya saki ba'ini ne sai an sake daura aure to banda wannan ku rika lura akwai gabobin da muke samu wanda alkali zai raba aure kuma Raja'i ne. mun samu irin shi a can baya ga wani nan ba ba kowane gaba ne idan alkali ya raba aure to shikenan in an raba su sai sun sai an sake biyan sadaki ba kwai wanda muka yi a can baya wanda aka samu lokacin da muka karanta aibobi aibobin da ke sanyawa a bata aure akwai aibun da aka faɗe shi in aka je gama alkali aka raba shi raja'i zai iya komawa da ita kuma in ya koma da ita din aka sake samun matsalan aka ce su dawo to shi ma wannan irin shi ne kuma ba daga wannan ya kare ba akwai lokutan da alkali zai raba aure amma ba sai an sake biyan sadaki ba da ne kenan idan alkali ya sake ta ya ce to na raba wannan aure ta koma ta zauna ta yi idda gidan shi za ta koma ba ba'ini ba ne in ta koma idda in ya dawo ya fai ya warware wannan rantsuwan nan shi ya fara ya tafi to shikenan magana ta kare ya koma da ita ba sai kuma an dawo gaban alkali ba sai dai in ya koma da ita din kuma ya take ta ya ci gaba da zama da ita daga baya sake maimaita irin wannan ana iya dawo da shi gaban alkali to daga wani lokaci alkali na iya yin wani abu saboda ba a son wasa da shari'a fa in fa fa in fa'a in ko ya warware wannan rantsuwan nashi ne ba'adur ba'adu bayan wato bayan an yi sakin irtaja'aha haka ne ko bayan liman ayin liman yake bayan alkali ya yi sakin irtaja'aha in dai ya kai in yana iya dawo da ita wa illa in ko ya bari har ta gama iddan banat ta yi nisa ta zama ba'ina bin ƙiza'il iddati da ƙarewan wannan iddan an gane ko to a nan wurin kafin sauran karatun an ce ne wanda ya rantse da rantsuwa to wanda bai rantse da rantsuwa ba fa shi bai ci wallahi tallahi billahi ladhi la ilaha illa huwa sai sai muharram zai saki saduwa da matan shi ba shi bai rantse ba amma baya saduwa da ita to shi ma ana mushi irin wannan hukuncin na sama koko ba a yi to abinda malamai suka tafi duka yanda ake ma mai rantsuwan haka ma mai rantsuwan ake mashi dokuncin su daya shi ma in ta ga shi bai ce mata kala ba to shi ma murafa'atu ta kai shi kara idan ta kai shi kara shi ma tun daga lokacin da ya janyan za a fara lissafi sai a iya mashi waɗannan lokutan matukan yin ikirari ba wani abu ba ne lafiya lau haka ne kawai ya janye to shi ma irin wannan hukuncin za a mai shi ma sakin da za a mai raja'i ne idan ya fai'i bayan alkali ya sake ta ya samu dama ya dawo da ita in ko alkali ya sake ta har ta gama idda bai dawo da ita ba to ta yi nisa sai hukunci na gaba wanda yake da alaka shi ma da janyewa wafi tarikin wata'i biraran to kaga shi wani cin gashin kanshi yake yi wanda shi ya janye daga saduwa da matan ne kawai don mugunta don ya cutar da ita riwaya ta ni to shi na shi ba irin nasu hukuncin ba ne malamai sun kasu kashi biyu bita hi mungul muraja'a na ma ku gyara muraja'a ya rubuta na ko ko murafa'a ya rubuta na kamala murafa'a ne? eh kaifa naka wani menene ko kana rubutu ne ah, naka muraja'a ne ko kai ko muraja'a ne ko wannan jimu din sai kusa cikin baka sai an sun kusa amma lokaci sai kusa mishi fa'o munzu murafa'ati wa amrihi bil furqati an jamu'ul layi ko to wa fi tarikil wata idiraran wanda ya janye daga saduwa da matan shi don mugunta don mugunta ne to shi riwaya ta ne ruwayoyi guda biyu ne bita ajilihi munzul murafa'a wa amrihi bil furqati kenan wa gairu zalika kenan wato daga ran da ta kai shi kara nan take aka tambaye shi lafiya ya sa ba ka saduwa da ita tsawon lokaci kaza babu wani dalili kawai ya dai nuna kawai dai wasu kalmomi da suke nuna mugunta alkali ya tantance waɗannan kalmomin da yake faɗa suna da alaƙa da mugunta to shi a gaggauta mishi nan take sai a raba auren kuma ba raja'i ba ne ba raja'i ba ne an yanke auren ba'in ne in yana son ta to sai ya sake biyan sadaki an sake sabon ɗaurin aure amma wasu malamai suna ga ai mushi hukunci irin na waɗancan biyan. kenan in ba a yi mashi hukunci irin na waɗancan biyu ba a wannan fasalin mun samu bambancin ila'i nau'i uku in an mashi hukunci irin na waɗancan kenan mun samu nau'in ila'i guda hudu ila'in farko wanda ya rantsan ya kuma nemi ya cika alkawarin da ya yi da wanda bai rantsan ba kuma ya fada cikin irin wannan laluran to shi in aka je gaban alkali ya faɗi kalmomin da suke nuna ya janye ne lafiyar shi lau to za a tursasa shi ya fai'i ya warware rantsuwan shi ya dawo da matan in bai yi ba to kenan alkali sai ya raba auren amma raba auren raji'i ne za ta koma gidan shi ne ta idda to wanda ko shi mugunta ne kalmomin da ya faɗa da a cikin kalmomin za a yi tantance mugunta ne ko ko suka ne ko wawanci ne ko meye ya aka tantance kalmomin shi na mugunta ne to aksarin malamai sun tafi a raba auren kawai shi kenan wasu suka ce a'a ba raba auren ake so a yi ba shi aure din da ya tajin tajin ya tangal tangal inda inda za a yi a maida shi a tabbatar da shi shi ya fi auren aka fi so saboda haka sai a mishi hukunci irin wancan an gane ko sai mu tashi fasulun fi zihari hmm. ai wani nufuzi ne kan garewan mace kenan ashe ake ce mani nushuz ita mace in ta janye daga jima'i ita ƙur'ani ya zo da jerin matakan da ake mata shine fa filma wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna in kun biyu ga gara abu abu haka mai ahalihi wa haka mai ahaliha ita mace in ta janye hukuncinta ba aya ayoyin sun zo a jere ne da hukuncin shi kuma namiji in ya janye shi an zo da shi a takaice ne a cikin alkur'ani don kada aka zo da shi za su iske sai hadisai sai bangaren asarin malamai su ne suka tantance dalilan da zai sa shi kuma ga irin hukuncin da za a yi eh.